أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله يا جماعة المسلمين توبركم ورساك حدوة wannan safiya mai albarka ta laraba tara ga watan takwas watan sha'aban hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara bakwai wadda ta yi daidai da 28 ga watan ɗaya watan janairu kalandar albashi shekara shida Allah ya sake haɗa ma wannan masallaci mai albarka na Imam Malik da ke nan gwarelo kofar fada cikin garin Kura karamar hukumar Kura jihar Kano Najeriya domin ɗora daga yadda muka tsaya a karatun littafin Muwatta Malik muna cikin kitabul littafi ko abin da aka rubuta bangaren da aka yi rubutu a wannan littafi game da siye da siyarwa cinikayya saboda muhimmancin a cikin rayuwar dan adam kuma karatun da ya gabata mun tsaya karshen babi na uku a wannan littafi babu ma ja a fil ofda yau insha Allah za mu tashi babu la'aibi firraqiq da fata Allah ya taimake mu ya samu dace imam malik Allah ya ji kansa yace babu aibi fi raqiq babi da zai bayani akan game da aibi cikin sha'anin bawa mutum ne sai da bawansa ashe bawan yana da wani aibu wata illa wadda shi mai bawan ya san da ita kuma bai bayyana ta ga mai sai ba قال حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سأل بن أن عبد الله بن عمر باع غلاما له بثمانمائة wannan hadisin da sanadi zuwa salim ɗan abdullahi dan umar cewa abdullahi dan umar allah ya kara musu yadda shi da mahaifinsa ba a gulaman lahu ya sai da wani bawa nasa bi samani dirham dirhami 800 wa ba'ahu bil bara'a ya siyar da shi kalau فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر بالغلام داء لم تسمه لي sai wanda ya sai bawan ice da abdullahi dan umar wannan bawan da ka siyar min ina da wata cuta da baka ambata min ba fahtasama ila usman ibn affana da abdullahi dan umar da shi wancan sai rigima ta kai su gaban usman dan affan Allah ya kara masa yadda فقال الرجل باعني عبدا وبه داء لم يسمه sai mutumin ya ce ya siyar min da bawa kuma bawan ina da wata cuta da bai ambata min ba wa qala abdullah abdullahi dan umar ya ce bi'tuhu bil bara'ati na siyar masa shi kalau faqada usman ibn affan ala abdullah ibn umar an yahlifa lahu laqad ba hula abda wa ma bihi da'un alamu sai Usman dan afan ya ce da Abdullahi ɗan Umar ya hukunci shashi Abdullahi ɗan Umar ya rantse cewa ya siyar masa da bawan nan bawan kuma ina da wata cuta wadda shi bai sani ba Fa'a ba abdullahi an yi halifa wartaja al'abda sai abdullahi ɗan umar ya ƙi rantse. ita a dawo masa da sai mayar da kuɗi fa sahha indahu fa ba'ahu abdullahi ba'da zalika bi 1500 dirham sai bawan isa mu sauki a wajen abdullahi dan umar da ya tashi sayar da shi ya sayar da shi dirhami dubu da ɗari biyar kenan shi gaba ta kai shi gobarar titi an gane ku man taraka shay'an lillahi awwadahu Allahu khairan minhu wanda ya bar abu dan Allah Allah sai ya musanya masa da abin da ya fi shi to haka nan ko da kana da haƙƙi a wani abu to kada ka zamanto mai naci mai bin kwakwa kai lallai sai kai istifai na haƙƙinka sai ka samu haƙƙinka ka ce kai sai ka samu haƙƙinka ɗari bisa ɗari a karka yi haka na an gane ku karka yi haka wannan ba ɗabi'a ba ce ta mutanen kwarai masu babban matsayi da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin gwaggwaban lada ga mutumin da ina da haƙƙi a cikin wani abu ya bari an gane ku Ala malik imam malik ya ce al'amurul mushamman alaihi indana hukuncin da malamai suka haɗu a kansa a wajenmu an na kulla manibta a walidatan fahamalat aw abdan fa'ataqahu duk mutumin da ya sai kuyanga sai ta ciki a wajensa ko bawa sai yanta shi wa kulla amrin da khalahul fautu da ma duk wani al'amari da wata saraya kubucewa ta shiga cikinsa hata la yustafa a radduhu ta yadda ba za a iya dawo da wancan abin ba faƙamatil bayyinatu innahu qad kana bihi aibun sai hujja shaida ta tabbatar cewa wannan abin yana da aibu a tare da shi inda allazi ba'ahu a wajen wanda isiyar da shi aw ulima zalika minal min al-ba'i' aw ghairihi ko aka san wannan bawa ko wannan abin da ya sayar yana da aibi ta hanyar faɗar shi wanda ya sayar da bawan a karan kansa ko waninsa فإن العبد أو الوليدة يقوم وبه العيب الذي كان به يوم اشتراه to shi wannan ubawa ko wannan baiwa ku yanga za a yi musu kima a ranar da isayar da su aka saye su suna da wannan aibin fayuraddu mina samani qadaru ma baina qimatihi sahihan wa qimatihi wa bihi dhalika al'aib sai a mayar da ƙimar abin da irara na abin da aka saye shi ina da lafiya alhali wato ba shi da lafiya ina da wani aibu misali in an sayar naira dubu an sayi shi naira dubu yana da lafiya to sai a duba in za a sai da shi a wannan lokacin ba shi da lafiya nawa za a saya ai ɗari takwas za a saya ɗari bakwai za a saya to sai shi wanda ya sayar mai da ɗari uku an gane ku ƙala malik imam malik ya ce al'amurin musamman alaihi inda na hukuncin da malamai suka haɗu da kansa a wajenmu mu firrajuli ya shari cikin sha'anin mutumin da ya sai bawa sun ma ya zaharu minhu ala aibin ya rudduhu minhu sai i bayyana gare shi dalilin wani aibu da zai mayar da wannan bawa da ya saya dalilinsa waƙad hadasa bihi inda mushtari aibun akhar amma shi ma wanda ya saya din wani aibu ya faru ga shi wannan bawa da ya saya إنه إذا كان العيب الذي حدث به mislul مثل au أو au أو ما أشبه ذلك من العيوب المفسدة idan abin da ya sami wannan bawa a wajen wanda ya siye shi na aibu aibu ne wanda yana ɓata bawa ɗin kamar a ce an yanke masa wata gaɓa hannu ko ɗan yatsa ko ƙafa awil awar ko ya matsala a ido aw ma ashbaha zalika min al al-mufsida ko abin da ya kama da wannan daga cikin aibubbuka da suke bata bawa fa inna allazi ishtara al-abda bi khairin to wanda isa bawan ina da zabin ɗayan abu guda biyu da ya fi shi in ahabba an an anhu min saman al bi qadar al-aib alladhi kana bil hu yawma a an anhu in ya ga ya zaɓi a rage masa ainihin wani abu daga abin da yi wannan bawa lokacin da isiye shi ina da wannan aibin to sai a rage masa in ya so ainihin a mayar masa kamar wancan da muka faɗa na dubu sai a ce to mutum an saye shi ba san kimarsa ba to ba san ina da wannan aibu ba san an saye shi sayan mutum mai lafiya ko bawa mai lafiya to yanzu kuma ya bayyana bai da lafiya a tun wancan lokaci to sai a rage abin da shi wanda ya saya in ya ga dama sai a rage masa wannan wa yana habba an yi qadra ma a saba al'abda min al'aibi indahu in ya ga dama in kuma ya so to shi kuma sai a yi masa tara gwargwadon abin da wannan bawa illar da ta samu bawan lokacin ina wajensa sun mai ruddu abda bi zalika yarudul labda sannan mayar da bawan fazalika lahu wannan ina da wannan dama an gane ku ina da dama i haka nan ko dai a masa ciko i rike bawan ko i dawo da bawan a ɗauki kuɗin illar da yi daga kuɗinsa shi a mai masa kuɗinsa wa in mata al'abdu inda allazi tarahu idan bawan ya mutu a wajen wanda ya saye shi وقيم العبد وبه العيب الذي كان به يوم اشتراه to sai a ƙimanta wannan bawa nawa kudinsa zai yi lokacin da ya sayi shi da wannan aibin a ran da ya saya fayun kam samanhu sai a duba a ga nawa zai yi kudinsa fa in kanat qimatul abdi yawma sharahu bi ghairi aibin mi'ata dinarin idan aka ce kimar wannan bawa ran da ya saye shi dinare ɗari wa qimatuhu yawma ishtarahu wa bihi samanu na dinaran amma ran da kuma isaye shi in aka duba mutum irinsa mai aibu irin nasa illa irin tasa zai dinare tamanin ne gude anil mushtari ma bainal ne to za a rage wa shi wannan da isai bawan kimar abin da yake tsakanin ko eh, kudin abin da ke tsakanin wannan kima guda biyu an saye shi ɗari an masa sayan mai eh, lafiyayye ashe yana da illa yana da wani aibu in za a sai da irinsa za a siyar eh, ainihin dinari tamanin kwabin da ya kama da haka to sai a mayar wa da wanda istaya wannan kima din wa inna ma takunu al-qimatu yawma ishturiya Abdu. ana yin kiman ne kadai a ce ran da aka sayi wannan bawan to mun ce wannan kuma mutuwa yi an gane ku to tun da ya mutu ya za a yi kenan waye asara to shi wanda ya sai bawa shi ne asara an gane ku shi ne asara amma za a mayar masa da gwargwadon abin da ainihin wato shi ne eh, ƙimar bawan a ran da aka saye shi ina da wannan aibu ƙala malik imam malik ya ce al'amurul musamman alaihi indana hukuncin da malamai suka haɗu a kansa a wajenmu an na marar da walidatan duk wanda mayar da wata kuyanga ga mai ita min aibin waje da hubiha saboda wani aibu da ya samu tare da ita wa kana kad asabaha kuma ya sadu da ita annaha in kanat bikran fa alaihi ma na qasam min samaniha to idan budurwa ce abin da ita waya na daga ta akan sa yake wa in kanat sayiban fa laysa alaihi fi isabatihi iyaha shay'un idan kuwa bazawara ce to babu komai a kansa don ya sadu da ita da annahu kana zaminan laha don shi lamuni ne gare ta ma'ana tunda ku yangarsa ce ya halatta ya kwanta da ita to kuma sai ya zamanto ya same ta tana da aibi to wannan ainihin kwanciya da ita ba za a ce biya wani abu ba don haka sai zamanto kamar an karbi wani kuɗi dalilin saduwa wanda kuma ba a yi wannan sai dalilin aure ƙala malikun imamu malik to amma idan da budurwa ce to ita ya kawar mata da budurci yanzu ya sauya ta daga yanayin da take ciki zuwa wani yanayi to da haka wannan za a ce to yanzu wani mace kamar ta budurwa yanzu ta zama bazawara in za a saye ta nawa za a saye ta sai a ce za a saye ta kaza saboda haka sai a mayar masa da wannan abin da za a iya sayanta da shi imam malik yace al'amru musawwa alaihi indana hukuncin da malamai suka hadu kansa a wajen mu fi man ba abdan aw walidatan aw haywanan bil bara'ati min ahli al miras aw ghairihim mutumin da isiyar da bawa ko kuyanga ko wata dabba daga cikin ma'abota miras gado ko su ina da dabbar lokacin da ya sai da ta ko bawan ko baiwar kalau suke faƙar bari a min kulle aibin fi ma ba'a to ya barranta daga kowane aibi da aka gano cikin abin da isiyar illa an ya kuna alima fi zalika aiban sai dai in ya zamanto ya san akwai wannan aibin to shi kenan faka ta sai ya ɓoye shi to wannan hukunci a jansa fa in kana alima aiban faka ta mahu in ya san da wannan aibu sai ya ɓoye wannan illa ɗin lamtan fahu ta a atuhu to wannan barranta da isiyar ana ganin mai lafiyayyen bawa isiyar ko baiwa ko dabba ba ta amfane shi ba wa kana ma ba'a mardudan alaihi abin da ya sayar din za a mayar masa da kayansa ya bayar da kudin da ainihin ya karba qala malikum fil jariyati tutba'u bil jariyatayn thumma yujadu bi ihda al aibun. imam malik yace mutumin da ita da kuyanga daya a da kuyanga biyu ya karbi kuyanga biyu ibada daya to kuma sai ya bayyana ɗayan kuyangun guda biyu na da aibu wanda turaddu minhu dalilin wannan aibin za a ce za a fasa za a mayar da ita qala tuqamul jariyatu allati kanat qimatal jariyataini ce to za a tsayar ma'ana za a kawo ita wannan kuyanga da aka saya da kuyanga biyu sai a gani ka yi unzaru sai a ga kam samanu ha nawa kudinta sun matukamul yan sannan a tsayar da kuyangin guda biyu ma'ana a kawo su bi gairi ladi ladhi da bi ihdahuma ba za ba tare da duba da aibu illa da aka samu da ɗayan ba tukamani sahihatain za a tsaye da su ai musu kima a matsayin lafiyayyu salimataini waɗanda ba su da kubatattu ba su da kowane irin aibu sun summa samu samanul jariyati allati bi'at bil jariyatain sannan a raba kudin wannan kuyanga da aka sayar da ita da kuyanga biyu alaihima a tsakaninsu a kansu bi kadari samanihima gwargwadon kudinsu hatta ya ka ala kulli wahidatin minhuma hissatuha min dhalika ala almurtafi'ati bi qadri istifaiha wa ala alkhura bi ta yadda kowace daga cikin su za a ce ga kudinta ta yadda ita wadda take lafiyayya mai kimar mai daraja wadda ta samu daukaka akan yar uwarta zai zamanto ta samu kimar ita ma waccan ta samu ta ta kima sun bayin zaru ilallati bi hal'aibu sannan a duba ita kuma wadda take da illar da aibu fa yuraddu bi qadarin ladhi waqa alaiha min tilka alhissa sai a dawo da gwargwadon abin da afko a kanta na aibu na daga wancan kaso da aka bata in kanat kasiratan aw qalila idan mai yawa ce ko kadan wa yanda ma ta kone jari taina alaihi yawma ma kuma za a yi kimar bayin ne a ran da isi bayin ya karbe su ba ran da ya kawo su ba ko aibin ya bayyana ba misali in aka zo aka ce to ita waccan an sai ta da dinare ɗari su kuma dinare hamsin hamsin misali ko a ce to wannan za ta yi dinare sittin wannan za ta yi dinare arba'in to ita wadda take da aibin ita kuma ita ce ta dinare arba'in ɗin misali a haka in an raba kudin a tsakaninsu to sai a ce to yanzu ita wannan za a saye ta da aibu nawa za ta yi sai a ce za ta yi dinare talatin ko ashirin da biyar sai a ce to shi wanda sai bayar da kuyanga biyu i karbi ɗaya aka sami ɗaya ba ta da lafiya zai cika wancan dinare goma ko dinare sha biyar an fahimta قال مالك في الرجل يشتري العبد فيؤاجره بالإجارة العظيمة awil gallatil qalila ma malik ya faɗa cikin sha'anin mutumin da ya sai bawa sai i jinga da shi da wata jinga da take mai yawa ko wani amfani wanda yake zai ringa kawo masa ɗan kaɗan su mai jidu bihi aiban yuraddu minhu sannan ya samu wani aibu wanda dalilinsa za a iya mayar da shi a warware cinikin innahu yarudduhu bi zalika al'aib zai mai da shi da wannan aibu wa takun lahu ijaratuhu wa gallatuhu amma abin da ya samu na wato jinga da yi da shi ko wani amfani zai zamanto nasa ne wa hadha al-amru alladhi kuntu kanat alayhi al-jama'atu bi baladina wannan shine abin da malamai suka kasance a kansa a garinmu Wazalika لو أن رجلا ابتاع yadda abin ake da a ce mutum ya sai bawa fabana lahu daran sai gina masa wani gida ƙimatu bina'iha samanul abdi a za'afa ƙimar wannan ginin ruɓanyan kuɗin bawan ne ninki ba ninki sun waje da bihi aiban yuraddu minhu sannan in samu bawan da wani aibu wata illa wanda dalilin ta za a mayar da shi a warware cinikin raddahu to zai mayar da shi wala yuhsabu lil abdi alaihi ijara ba za a kirga wani lada na jinga ga bawan akan ubangidansa ba fi ma amila lahu cikin abin da ya aikata masa faka zalika takun lahu ijaratuhu haka nan zai karbi ladan aiki da ya je yi idza ajarahu min ghairihi in ya bada hayarsa ga waninsa da annahu zaminun lahu saboda a lokacin inda ya mutu shine zai lamunce shi ma'ana da wannan bawan ya mutu to ai sai dai a zo a ce to kimar saran da yake da wannan aibin nawa za a saya a ran da aka sayar da shi sai lafiyayi wa hadha al-amru indana wannan shine hukunci a wajenmu qala malikun al'amru indana imam malik yace hukunci a wajenmu fi man ibta'a raqiqan fi safaqatin wahida cikin mutumin da sai bawa a guda daya fa da fi zalika raqiqi 'abdan masruqan sai isami wato safaqatan wahida safaqatin wahida wato bayi ne masu yawa isa to a cikin bayin da ya saya sai aka samu wani bawa wanda sato shi akai aw wajada bi 'abdin minhum aiban ko kuma ya samu wani bawa daga cikin bayin da ya da wani aibi innahu yunzaru fi ma wajada masruqan aw wajada bihi aiban to za a duba a ga wannan da aka samu sato shi aka yi ko kuma ya same shi da wani aibi fa in kana huwa wajhu zalika raqiqi aw aktharahu samanan in ya zamanto shine goshi fuska ma'ana dalilinsa aka sai waɗannan bayi ko kuma duk ya fi su kuɗi aw min ajlihi hishtara ko kuma saboda shi aka ma sai bayin gaba ɗaya wa huwa alladhi fihi al-fadlu fi ma yara nasu shike da wata falalacin abin da mutane suke gani kana zalika al-bai'u mardudan kullahu to wannan cinikin gaba ɗaya zai zamanto abin mayarwa ne kulluhu gaba ɗayansa wa in kana alladhi wujida masruqan aw wujida bihi al-aibu idan wanda aka samu daga cikin min zalika daƙiƙa daga cikin waɗannan bayi mai aibin ko kuma sato shi aka yi ko sato shi aka yi ko mai aibu fi shay'il yasiri minhu cikin dan wani abu ne da bai taka kara kare ba daga daga bawan huwa wajhu zalika rake kuma shi dan shi shine fuska goshin waɗannan dabbobi wala min ajlihi eh, laysa huwa wajhu zalika rake ba shine ainihin goshi na waɗannan bayi ba wala min ajil historiya ba kuma dan shi aka saye su ba wala fi al fi ma nas kuma ba wata falala da yake da ita a kan sauran wanda kake bayyana ga mutane rudda zalika alladhi wujida bihi al-aibu to za a mayar da wannan da aka samu aibu tare da shi a waje da masrokan ko aka samu shi sato aka yi bi ainihi shi a karan kansa bi qadri qimatihi da gwargwadon kimarsa من الذي اشترى به أولئك الرقيق daga abin da ya sai waɗannan bayin da shi to sai a mayar da shi ainihin a bashi kimarsa an gane ku to dai idan mutum ya sai gungun waɗansu bayi sai i zamanto ga uh, wanda dalilinsa ne sai wannan bawan ko kuma shi ne goshin bayin ko ya fi su kima ya fi su daraja to wannan ainihin sai a mayar da cinikin bayar da bayi a dawo masa da kudinsa idan kuwa bawan ba shi ne goshin bayin ba ko kuma ba dan shi isa su ba ko kuma bai fi su kima da daraja kudinsa ya fi yawa ba to shi kenan sai a dawo masa da gwargwadon abin da ainihin eh, ainihin wato eh, ike na aibu na wannan bawa ya rike ragowar bayan an gane ku saboda me saboda musulunci addini ne na babu cuta babu cutarwa ya kamata shi idan ainihin mai shi ya san da wannan aibun to kar isayar da shi da wannan aibu har sai ya sanar da mai shi babu ma yi fa'alu fil walidati idza bi'at wa fiha babin abin da za a yi da koyanga wadda take walida idan an sayar da ita والشرط فيها أي أيوة والحال أنه فيها الشرط ودكما أكو شرط لأتكين شأن أنت قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أخبره أن عبد الله بن مسعود ابتاع جارية من امرأته زينب الثقفية واشترطت عليه أنك إن بعتها إن بعتها فهي لي بالثمن الذي تبيعها به imam malik ya faɗa cikin sha'anin mutumin da ya sai kuyanga abin nan abin nan ubaidullah dan abdullahi dan utba dan mas'ud ya ba da labari ga ibn shahab to abdullahi dan mas'ud Allah ya ƙara masa yadda ya sai ku yanga daga matarsa Zainab As-Saqafiyya an gane ku Zainab As-Saqafiyya yar Muawiya ko yar Abdullahi dan Muawiya ana cewa bintu Abi Muawiya matar shi Abdullahi dan Mas'ud sai ta sharɗanta masa cewa in ka tashi sayar da ita to ni zan saye ta da kuɗin da abin da za ka siyar فسأل abdullahi bin بن مسعود عن ذلك عمر بن الخطاب radiyallahu anhu عنه sai Abdullahi dan Umar ita Abdullahi dan Mas'ud ya tambayi Umar dan Khattab game da haka fa qala Umar bin al-Khattabi la taqrabha wa fiha shar'un lil ahad yace to karka kusance ta alhali tana da sharadi na wani ainihin a kanta an gane ku amma idan da babu wannan sharaɗin to shi kenan an gane ku me yasa saboda haka kenan shi bai riga ya mallake ta ba tun da an sa masa wani ainihin sharaɗi wanda zai iya zama wato abin na tare da shi قالوا حدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول عبد الله بن عمر يا كسن شينا شوى لا يطأ الرجل وليدة إلا وليدة mutum bai takar yanga sai kuyanga wadda take in sha'a ba'aha wa in sha'a wahabaha wa in sha'a amsaka wa in sha'a ma sai ku yangar da in ya ga dama zai iya sayar da ita in ya ga dama zai iya bada kyautatta in ya ga dama zai iya rike ta in ya ga dama zai aikata duk abin da ya ga dama da ita to wannan ita ce zai abin da amma idan akwai wani sharaɗi cewa kada ka yi kaza sai kaza to wannan ba zai ba zai iya takar wannan kuyangan ba qala malikun imam malik ya faɗa fi man ishtara jariyatan ala sharfin cikin sha'anin mutumin da sai wata kuyanga bisa wani sharaɗi. Allah ya bi'aha wala ya habaha aw ma ashbaha zalika min ash-shurur shine kare sayar da ita kare ba da kyautarta ko abin da ya kama da wannan daga sharuɗa fa innahu la yamghi lil mushri an yata'aha to bai halatta ga wanda ya saye ta take ta wa zalika annahu la yajuzu lahu an yabi'aha dalili saboda bai halatta sayar da ita wala an yahabaha bai da dama ibayar da kyautarta Eh, don haka kenan bai mallake ta ba kuma baya takar mace mutum bai takar mace sai wanda ya aura ko wanda ya mallake ta mallaka cikakkiya ainihin a tare da shi da haka da mutane biyu za su haɗu su mallaki kuyanga to kowannen su bai halatta isa da ita a cikinsu in kana la yamliku zalika minha idan ba zai bai mallakar haka daga tare da ita ma'ana ya sayar ko ya bayar kyauta ko ya duk abin da ya ga dama da ita da falam yamlika hamilkan amman to bai mallake ta ba cikakkiyar mallaka da ana hukadistu su ne alaihi fi ma malaka hobe da gairihi saboda an togace masa wani abu da yake mallaka daga sha'aninta da ke hannun waninsa fai za da hala haza sharɗu da yasluh idan wannan sharaɗin ya shiga to cinikin bai inganta ba wa kana bai'an makruha ya zamanto ciniki ne wanda yake abin kyama wallahu ta'ala a'la wa alam to kuma ina ga za mu kwana ne insha Allah da fatan abin da mu faɗa ya zama daidai ne Allah ya ba mu lada inda muka yi kure kuma Allah ya fi mana abin da yake na aiki ne ba mu ikon aiki na santa kuma ya ba mu ikon santa. Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmai